Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2023. Da fatan al'ummar Krista sun yi Kirsimeti lafiya, Allah maimaita mana. Idan kuna biye da mu muna bibiya ne maganin mantuwa inda muke tasa batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da gabatar da shirin tallafawa gwamnatocin jihohi da kuma mahukuntan babban birnin tarayya Abuja da biliyoyin naira domin rage raɗaɗin janya tallafin man fetur. Muka haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin wannan shirin da waɗansu magidanta suka bayyana a matsayin mai cike da matsaloli domin bisa ga cewarsu ba su gani a ƙasa ba. Akwai matsala sosai makwa, da matsalar nan ba wai mutum ɗaya ba ne. da mai kuɗi da malami da saraki da talaka duk muna cikin ba wanda ya wuce wannan layin yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da kasana a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi na yi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faɗuwa ne bari ba na ci na kai shekara hamsin ina yankan farci amma ban taba shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi zai akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe tun safe amma alhamdulillahi na samu abin da zan kai wa gida ta hanyar abokan arziki kuma ba tambaya ne yanzu ba ni tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai mamud da Allah ba ni naira hamsin zan sayi gishiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira dubu biyar kai kuma ta ba ka da naira ɗari biyar in tambaye ka naira hamsin ka ce ba ka ka ga na shiga wani zargi zan ga kamar hana ni kai to amma a cikin haka Allah sai ya rufa min asiri ban taɓa kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da Allah alhamdulillahi wallahi malam Mahmud da ina duk abin da zan saya bahu nake sai zan sai bahun shinkafa zan sai bahun alkamin fulawa zan sai bahun masara zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta yawo ce za ka je wani gidan ka tara ana rigima za ka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan ɗaya misali bai mallaki abin da zai kai na naira ɗari biyar gidansa ba mun kuma suka fitila kan ƙalubale da zaurawa mata ke fuskanta a ƙasar kamaru da wannan yanayin ke shafar 'ya'yan da suka haifa a gidajen da suka baro kasance na kasance nema bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini ya ce mini ya yi shi kan zai iya daukan nauyi na da yara na ba idan har zan mayar da waɗannan yara gurin wato mahaifin so shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki ba ne kuma to yana da za mu iya kamar da a nan faransance muke cewa irresponsable ne kasance na ce ba zan iya ba za a nauyin yara na ba da kuma tarbiyya hmm. shine ni kuma na ce zan rungumi abina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da 'ya'yana to a hakan ya kai ga wannan mijin shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatan da ya ce in mayar da yara wurin wato mahaifinsu a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yadda kuke tsammani domin wasu ma mazajen ɗin da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka shi kamar eh, gwaji za a ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita mm. ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar mm. aure zaman wato kwanciyar aure mm. to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta mm. a gaskiya ba abin da yafi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a 'yan matancinka ba ka fuskantar irin waɗannan matsalolin kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge za ki iya kowane namiji za ki iya ɗauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaura ba ne suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan ɗin ma sun mai da wannan kaman kasuwanci rayuwan a gaskiya babu kaman rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne bala'i ne zawarci mm. To mai yiwuwa wannan na daga cikin matsalolin da gwamnatin jihar Kano ta hanga da ya sa ta gabatar da auren gata wani shiri da muka haska fitila a kai a wannan shekarar mai karewa. Wani batu kuma da shirin domin iyali ya daɗe yana haska fitila a kai shine 'yancin mata da har a kwanan gobe ake samun ra'ayoyi masu karo da juna a kai duk kuwa da cewa masana sun nuna fahimta inda aka nufa. A takaice dai in an yi kamar magana 'yanci kalmar 'yanci. a hausa diba malamar hausa ba ce, amma fahimtar da jama'a suke wa magana yanci ita kanta kalma in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shi ne yanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙin mu shi muke fahimta yanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a kano ka ce kuma yanci kuma ka ce mata to duk farin ka sai an maka kallon baki ba ma mai karɓarka kuma ba mai maka marhaban da lale musamman maza a kano saboda duk inda ka faɗi mace ka ce yanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar yancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuƙa komin dacewarsa da musulunci in har ka ɗora masa kalmar yanci a Kano ma ba za a karbe shi ba kuma ka alaƙanta da mata kuma ka alaƙanta wannan yancin ga mata to a Kano ba mai maka karɓa arziki to saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta a ilmance amma a ilinci abin da ake nufi ai mu in a doka ana maganar right shine dai kalmar da turanci ko mm. a hausa a fassara ta 'yanci mu muna magana ne akan haƙƙi haƙƙin mutum amma idan ka zo ko kanan ka zo a hausance ka ce kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama amma kana amfani da waccan kalmar ka kashe zancen malawa uh, abdulsalam a mahanga ta addinin musulunci ya abin yake ne a ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatar wa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya uh, shi ne ake kiransa haƙƙi wanda yana da ɗan bambanci da wajibi domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema to akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman wa'anda wani lokacin mutane ne za su ba su su sai su ƙi ba su to sai a samu wata hukuma ko kuma wata ƙungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa wa'annan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su to galibi in aka ce 'yancin mace to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da ƙwaƙwalwarta da kuma rayuwarta baki. To kaɗan kenan daga cikin jerin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara da fatan yin hakan ya taimaka wajen samun maslaha da kuma ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilai da kuma duka ma'aikatan sashen Hausa da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. A duk lokacin da ake bukata, za a iya samun dukan batutuwan da muka tabo a shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet Hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Ina kuma yi ma dukkan masu saurare fata alheri da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara mai kamawa lami lafiya. Da addu'a ta kasance shekara mai cike da ɗimbin albarka a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.